الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi a sabon babi mun yi babu mazahibin fiyatul idafa a karatun lissafin shafidiyya yanzu kuma za mu tashi babu ya ati zawa'id babu ya ati zawa'id na farko dai kowace sunanta ya'un waccan ya atul idafa wannan kuma ya zawaid waccan ya'un ce da ba a asalin kalma take ba isa ya ce wa laisar bilamil fi'ili ya'u idafatin in muka duba wazanin sarfu duk kalmar da ake auna ta a sarfu wana ji da ke ko kamar fi'ili a ce ka taba yaktubu kullum da ke ko to ita ya'ul idafa ba ta cikin ba ta cikin asalin kal ba ta cikin lamul fi'il sannan muka dubi kalmomi da ba a auna su kamar asma'ul mubahama kamar fi misali a harfu jarra kenan a asma'ul mausula akwai allazi allati to za mu ce ita kuma ba asalin kalma take ba yasa ya ce wa ma min nafsul usuli ta tushkila idan kalma ana auna ta a sarfu to muka kallaci yawon idafa za mu ce ba alamul fi'il ba ce mun kalma ba a auna ta a sarfu za mu ce to ita yawon idafa ba ta kama da ita ba domin ba asalin kalma ba ce allazi yawon da ke cikin allazi yawon ce ta asali duk da allazi kuma ba a auna shi a sarfu kullum da ke ko kuma amma a ƙarshen kalma take zuwa inda za ka ce wajahi za ka ce laitani da sauransu to muka kallaci wannan kenan to amma ita ya'ul idaf ya'uz zawaid ya'uz za'ida kuna ji da kyau ko takan zama asalin kalma amma ba a rubuta ta ba ba ita ba a rubuta ta ba a rubutun qur'ani babu ita a rubutun sai na da ina qur'ani shi sai ya ce wa dunaka ya atun tusamma zawaida li an kunna an khabt al mas'aif ma'zila wa dunaka kuma ka karbi dunak ismu fi'il al amri ne wa kuma ka karbi bayani akan ya'atin waɗansu ya'o'i na daban to samma ana kiransu zawa'idan ya da aka ƙara ya zawaigi ana kiranta da ya zawaigi ya da aka ƙara saboda mai aka ƙara li an kunna domin su ya waɗannan ya waɗin sun kasance an haƙul masahifi dangane da rubutun alƙur'ani da aka yi ma'azila suna nesa an cire su a rubutun ƙwar'ani ne ma'azin. an cire shi a rubutun ƙwar'ani in za ka duba rubutun ƙwar'ani ba za ka ga wannan yawon ɗin ba ku lura da kyau rubutun ƙwar'ani muna da baƙaƙe muna da wasulla muna da baƙaƙe muna da wasulla to shi baƙi ne wanda aka rubuta zamanin sayyidina Uthman wasali shi ne wanda izo daga baya kuna jina da ke ku wasali shine wanda izo daga baya mun ce wasali shine kamar fataha kasara dhamma fatahataini kasarataini dhammataini masu samu nawa kenan shida shadda masu bakwai alfun eh, da ake sawa a sama eh, aluja kamar alfun na ar alfun nan ar da ke tsakanin mimun da nuni wannan alfun din sahira kenan ko alfun sahira wannan ita ma za'ida ce domin tana wasali ne no kenan kuka lissafa takwas kamar majja alamar majja alamar madda da ake samun ta akan kamar iza ja'a wannan madda din alamar wannan da ake dora ta akan alifin ya'u ita ma wasali ce tana cikin wasalatu ire-iren waɗannan daga baya aka sanya su kuna ji da kyau to haka ita ma ya za'ida za ki ga siririya ce haka ake rubuta ta sabanin inda yawon ibafa ce da yake tana asalin kalma a rubutu ma na an rubuta ta da babban maki to za ki ga an yi ne kamar yadda aka sani haka to daga za ki ce wannan tana asali lura da an rubuta ta zamanin sai na usman yawon fa kenan wajihi bayan ha'un sai ya'un baiti bayan ta'un sai ya'un amma wannan babu kun lura da ke ko in za ki duba walfajiri wani yalin ashri wa shafa'i wal witr wal layli idza yasri wal layli yasri to za ki ga bayan ra'un ba ya'un haka aka yi irin yawon idafa ba za ki ga ya zawaidi ce haka ya zawaidi ai ya'un sa'ida ita ce aka ce ya zawaidi e eh, fifa iya ya zawaidi ina fatan mun fahimci wannan da to wannan ita ce yawon ɗin da za mu magana a kanta ita ya zawaidi a kanta za mu magana a kai menene bambancin ta da yawon idafa shin sun haɗu ko ba su haɗu ba sun haɗu akan kowanne sunan shi ya'u kowanne sunan shi za'un tanan suka sun rabu ta kan magana akan ya'ul idafa ta ta'allaka ne akan suwa suke fataha suwa suke suku shikenan magana kuna ji da ke ko amma magana akan ya'atu zawaid magana a ce akan waye tabbatar waye shari waye tabbatar waye shari shi ne magana kenan da aka yi akwai ta ko babu waye ya karanta wallail idza yasir da wallail idza yasri kun ga idza yasir an yi mi idza yasri ya tabbatar wa man taba'ani ya tabbatar wa man taba'an an shari ina fatan kuna kuna fahimtar bambanci waye tabbatar waye shari akan ya asu zawa'il kenan amma akan ya atul ibafa waye karanta da fataha waye karanta da sukun waye karanta haula ibanati in kuntu fa'ilin ko kuma haula ibanati in kuntu fa'ilin ayaul ibafa ke amma aya atul zawaid waye karanta da akwai waye karanta kuma da babu waye karanta fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمني وكما فيقول ربي أكرمني فيقول ربي أكرمني يا شاري فيقول ربي أكرمني يا تبتا انا fata من غاني من غاني بمبنتوش وشيني ba shine maganar mu ahanan wa ya karanta akramani ko kuma ahanani mun fahimci yan bambance-bambancen karatun da ke tsakaninsu tsakanin ya asir ibafa da ya asir azawai in kika akraman akraman haka a ƙwar'ani wanda ya karanta mana alhamza alifin da alhamza sai kafin sai ra'un sai mimun sai nunu babu ya'un bayan nunu babu ya'un a bayan nunu wanda ya karanta akaraman kaga sai ima nunu fataha a eh, school kenan in zai tsaya kullum in zai tsaya wanda ya karanta akaramani sai wa nunun kasara sai kuma yayi ya sa yawon ɗin haka shi ne za'ida haka wannan alamar yawon ɗin za'ida ya zama wancan siririya alamar yawon ɗin za'ida ce to shi ne kaɗan daga cikin karatunmu insha Allah ta'ala alaihi yake cewa wa تعالى ya يكي ودونك zawaida آت an kunna an كنا خط المصاحف معزلة bambancin wannan yawon din da waccan waccan yawon nan ta kasu gida gida biyar gida shida ya'ul ibafa da alhamza mai fata ta biyo ta ya'ul idafa da alhamza da kasara ta biyo ta ya'ul idafa da hamza mai zomma ta biyo ta ya'ul idafa da ta zo a cikin al ya'ul ibafa da hamzatul wasli ta biyo ta yawal idafa da ba kowace alhamza isa kun ga waccan yawon tana da dawabit da ake ganewa ita wannan ba ta da dawabit sai dai adadin yawon din gaba ɗayanta 62 ne da muke magana eh za'ira din 62 ce amma dai babu cewa kamar wacce alhamza ta biyo kaza ko alhamza ta biyo kaza ko a babi kaza su waye manya akai a ce yawon idafa din a babi sai dai su ma da irin yaran su da zamu zo makaranta a nan da mhm. magana ne? nan eh eh in ka lura in kika lura wannan nuna lokaya ce kun lura da akramani yawul idafa ba ta shiga ciki kamar da ibn malik ya faɗa cikin alfiya yawul idafa ba ta shiga ciki kamar yadda ibn malik ya faɗa cikin alfiya dole sai an sa nunun tsakanin fi'ilin da da ya'ul din dole sai an sa nunun tsakanin fi'ili da ya'ul yasa ake kiran wannan nunun din nunul wuqaya isa ya kira ta nuna wuqaya domin ita ce ta hana ya'ul ibafa ta haɗu da fi'i kun lura da kyau ko to yanzu ga nunul wuqaya din akrama ma madi nunun ɗin gata ina ya'ul ibafa din ita ce wannan an google akramani akramani so amma tun da dai ba a rubuta ta ba a yau sai ta fito a yawon zawa'i an ce zawa'i ne domin a rubutu usman kamar yadda na faɗa muku ɗazu babu wannan a haka aka rubuta ta a karaman haka aka rubuta a hannun a ha nan kunu na nuna da ke ko to yanzu kuma gashi a hana fi ilimadu ne sannan ga nuna lokaya babu yawon babu yawon din a rubuce babu yawon din a rubuce saboda in aka tabbatar da yawon a rubuce yanzu an tabbatar da kira'a guda kenan an tabbatar da kira'a guda kenan to shi kuma ka'idar kira'a kafin ta zama kira'a dole sai ta yi daidai da rubutun sai na Uthman radiyallahu ta'ala anhu to haka yanzu wanda ya karanta a hanan yana na akan khatul mushaf wanda ya karanta a hanani sai sai a karata to kun zai yanzu a fakaice a fakaice wani ibafa ce saboda ta shigo ita ce tana tare da fi'ili din amma kuma a zahiri yawon ce yawon zawa ila ce saboda mai saboda ba mu ganta a baki ba mu ganta a wasu da ta shiga yawon Ibafa yawon buwa da ta shiga yawon Ibafa. nawa. ita nuna kaya din eh. yanzu saboda kasancewa rasul usmani shi yasa wanda ya share sai ya kira nuna din ba zai ce a han ya tsaya kan nuna din nuna ne ah, ai ba ce a ah, eh ban ji nuna din ai nuna kaya ce eh ta biyan yawo eh shi wanda zai kira abu ya yi haskin yawo eh. dama nuna ɗan ba dai yawo ta zo ba eh. tunda an yi haskin yawo yanzu wanda shi ya haske kuma dole ba dama ya haskin nuna a nuna ai tabbatacciya ce nunin tabbatacciya ce saboda in yazo zai karanta a hanan in zai tsaya a hanan in zai tsaya in zai wuce kuma a hanani kaza a hanani kaza kun ga a hanani kaga bai ce a hanani ba kuna ji da ke ko a hanani sai ya wuce in kuma zai tsaya ce a hanan wa mal insanu idza mabtalahu rabbuhu فأكر كل رأس wa amma insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu ashe Allah ya girma shi ma jarabawa ce wa amma insanu idza rabu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi karamani wa amma fa yaqulu rabbi karamani wa amma kai wasali kenan kullu da ke ko fa yaqulu rabbi akramani wa amma sai kulu rabbi akramani sai kulu rabbi akramani wa amma ga bai isbati ba yayi hakku sai kulu rabbi akramani wa amma yayi isbati kenan to yanzu mun gane sura matsalar sai sura ta biyu waye suke tabbatar da ita mun ce na mun maganar tabbatarwa shani tabbatarwa da sharewa nan ne matsala nan ne magana to masu tabbatarwa sun kasu kashi biyu akwai tabbatarwa waqfan mun ce tabbatarwa waqfan kenan sharewa wasulan mun ce tabbatarwa wasulan kenan sharewa waqfan mun ce tabbatarwa waqfan wa wasulan kenan duka قال رحمه الله عز وجل ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلة وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملة وفي الوصل حماد شكور إمامه وجملتها ستون واثنان فاكلة وجملة وجملتها ستون واثنان فاكلة شو كنا إيه إيه eh bai kai waccan waccan yawa ba waccan 200 wa ashirin manifat kun kirga ta ko ta farko nawa maka samun fatis wani ma hamsin da fata ya 99 kun safa ta biyu hamsin da biyu nawa kenan na mu dawo karatu mu wancan mu wuce eh, eh casa'in da tara ga hamsin da biyu nau kenan eh ga kuma wa ashirin yali har hamzu ga kuma wa filamin da ta'arifi arba wa asharatin goma sha hudu وحمز وسبع بهمز الوصل ايه 82 وما غير حمز في ثلاثين آه. ايه ودي جارة لسافي ko da gyara tasa'in da tara hamsin da biyu ɗan eh? ji ba ɗari da hamsin da ɗaya ga kuma goma Eh? ga kuma goma sha hudu ga kuma bakwai ga kuma umar zai hamzan fi salasina ga talatin eh eh da tamanin da na ke na ya cika dan ya ce fi miya ce ya yi ma'ashirin munifatin wasu taimi Dari biyu da sha biyu ta fito madawo karatun musabo wata subutu fil halaini hamzatul wasuli tana tabbata a hali biyu mun ce hali biyu wanne da wanne Wasulan wa waqfan waslan wa waqfan akwai masu karantawa in za su wuce za su tabbatar da ita shi sa yace wa tasbutu akwai masu tabbatar da ita su kashi na ɗaya in za su wuce za su tabbatar da ita in za su tsaya za su tabbatar da ita kwana ji da kyau ko a duk hali biyu kenan wucewa suna tabbatar da ita tsayawa suna tabbatar da ita durran lawami'an durran lawami waye dur ilmin kafir almaki yana tabbatar da ya'un waqfan wa waslan yana tabbatar da ita waqfan ووصلا شيء لو درا لوامعا درا لوامعا لوامعا بخلف لوامعا بخلف آه، هشام فسكافيو كودي شاري كو ya tabbatar amma durran ibnu kasir qawlan wahidan eh fil halaini in zai tsaya yana tabbatar da ita in zai huce yana tabbatar da ita wannan ji da kyau amma hisham yana yana da fuska biyu in zai tsaya ya tabbatar in zai huce ko ne yana da fuska biyu eh ya shafa hali guda biyu wa ulan namli wuri na farko a cikin suratul namli hamzatu kammala hamza ya hada tare da su ma'ana ya tabbatar wuri na farko a cikin suratul namli hamza shi ma in zai tsaya yana tabbatarwa in zai huce yana tabbatarwa wane ne wuri na ɗaya kenan atumidunani bimali atumidunani bimali wa ma atani Allahu khairu wa ma shine wuri na biyu atumidunani wuri na farko kuna ji da ke ku atumidunani wuri na farko ku lura da kyau ba a faɗa mana ƙa'idar Hamza ba sai dai an faɗa mana wuri ɗaya cewar yana tare da su ibnu kasir an faɗa mana ƙa'idar shi in dai yana da ya'ul idafa ya'ul za'id anan an an faɗa mana aya cewar ibnu kasir yana da ya'u za'ida a wurin to yana tabbatar da wannan yawa din waqfan wa wasala daya in dai an ce mana hisham daga abdullahi ibn amir yana da ya'u za'ida a nan to yana da fuska biyu ko dai ya tabbatar ko ya share kuna ji da ke ko amma ba faɗa mana wajihin hamza ba sai dai aka ce mana a suratul namli wurin farko yana tabbatarwa waqfan wa wasala atumiduna ni bimali sai karanta atumiduna ni bimali ko ya ce atumiduna ni ya tsaya a'a za mu zo kan ƙa'idarsa wafil wasuli a haɗewa gaba ɗaya in za a wuce ba an za a tsaya ba in za a wuce hamadun shakurun imamu hamadun da kuka gan hamad da kogan shi shakurin imamu ai malaminsa yana da godiyar Allah <laughs> eh shi kuma gashi hamad sannan kuma imamu shakurin eh eh gashi nan da ayi duk da ayi masha Allah duk shi ne duk sai gace ta mubalaga fa'alun da fa'ulun wa fil wasli hamadun wa kenan eh, abu amur al-basari imamuhu eh, shakurun hamza da kisa'i kun ga yanzu masa maƙa'idar hamza masa maƙa'idar hamza cewar hamza yana tabbatar da ya'ul za'ida ne in zai wuce in zai huce yana tabbatar da ya'ul za'ida amma in zai tsaya fa yana share ta in ban da ulan namli don a ƙulan namli ya bi waɗancan eh, in zai huce ya tabbatar in zai tsaya ya tabbatar shi ne ya ce wa filwasili a lokacin da mutum zai haɗa karatu duka ba zai tsaya ba to hamadun ha'un shi ne abu amur albasari shakurun shinu su ne hamza da kisa'i biyu kenan imamuhu nafi'ul madani waɗannan idan dai kika ji an ce suna da ya'u za'ida in dai kiga da an ce suna da ya'u za'ida to ki sani suna da ita ne in za su wuce amma za su tsaya za su yi in za su tsaya za su hasfunta amma za su wuce da karatu to za su tabbatar da ita sai ake shiru akan sauran sai aka shiru a kan saura yanzu da muka ce hamadun muka ce imamu hunafi ya shafi warshu da ya shafi kalun da warshu yake nan durran ibn kasir ya shafi bazzi da kumbul sai hamad abu amur al-basri ya shafi duri abu amur al-basri da susi sai sai lawami'an lawami hine hisham ba a faɗa mana labarin ibn zakawan ba kun lura da ke ko sai kuma gaba ɗaya ba mu ji suna asun ba asun gaba ɗaya babu shi amma kuma an samu shakurun hamza da kisa'i a gaba ɗaya bayanin babu Asun babu kuma ibn zakawan kun lura da ke ko babu Asun babu kuma ibn zakawan eh shine ci Asun. eh babu asim babu asim babu kuma ibn zakawan su me mai ka'ida su kenan ba su da wata ka'ida cikakkiya watakilan bayanin su yazo sai a faɗi hukuncin su a daidai inda suke da shi kun gane ko sai a faɗi bayanin su a daidai inda suke da shi amma dai waɗannan da muka ambata durran ibn kasir yana tabbatar da ya'u za'ida wasulan wa waqafan ɗaya kenan hisham yana da fuska biyu wasulan wa waqafan ko dai ya tsaya yayi ko ya wuce yayi sai hamadu shakurin imamuhu su kuma suna da wajihi guda shine in za su wuce suna tabbatar da ya'u za'ida in banda hamza a cikin surati annamli eh, a wajen a wurin farko fadan Allah ta'ala da ya ce a atumidunani bi mal to in zai tsaya sai ya ce a dunani in zai tsaya sai ya tsaya kan dunani in zai huce sai ya karanta a atumidunani bi mali aha yayi eh, a wannan kalmar guda ɗaya ba yau a wannan kalmar guda ɗaya yake da wakafan wa wasulan isa da nake fassara mana na ce eh, da ya ce wa ulan namli tu kammala hamza a wuri na farko hamza ya hada duka Hamza tu kammala hamza ya hada duka ya dauki wasulan wa waqfan a wurin farko amma a sauran wurare na qur'ani wasulan ne kadai yake tabbatar da ita waqfan baya tabbatar da ita wa jumlatuha adadin waɗannan ya'o'i ɗin ya'u za'ida sittuna sittin ne wa sinani da kuma biyu sittin da biyu fa'aƙila ka hankaltu sosai fa'aƙila ka ɗaure su don sumiyar aƙalu aƙalan li annahu ya aƙalu sahibahu ai an na cewa cewa da dan mai hankali yana ɗaure mai shi eh ba zai sake shi ya tafi sai ta zamiya yanzu za mu shiga lissafi دون الباس كينوكو كنتي نعم دون الباس وذكر مرجع ان توفى هذا ما وجهت به كاتشي سوره الاعراف فيسر الى الداء الجوار المنادي يهدي يؤتي ما ان تؤلمني ولا ايه بنجوا <laughs> فيسري kalma ta farko wallaili iza yasir wallaili iza yasir kalma ta farko ila da'i ila adda'i mai ila eh muhutu'ina ila ila da muhutu'ina ila da adda'i mai ila yasa yace ila da'i ba yau mai yadda udda'i ba ba yawmu ya yad'u da'i ko ba shi ba yace ila da'i shi din ma wancan zamu zo magana akan shi amma da yanzu ka gane wanne ake magana masu samu kalma nawa kenan biyu sai yi wa min ayati hil jawari fil bahri kal a'lam wa min ayati al-jawari isa ce al-jawari waye karanta al-jawari mun samu nawa kenan uku sai almunadi almunadi min makanin qarib yawma yunadil munadi yawma yunadil munadi suratul qaf kuna jina sai wanne kuma yahdiyan yahdiyan wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada wa qul asa an yahdiyani kulura da kyau da kuma fa'asa rabbi an yi utiyan shi sai ce yi utiyan yi utiyan fa'asa rabbi an yi utiyani khairan sai ce ma an tu'allimani tare da an tu'allimani ala an tu'allimani mimman ulimta rushida wila suna bin juna eh suna bin juna ne waɗannan guda hukun ba sura ɗaya wa kul asa an yi hadiya ne fa asara bi an yi yu'tiyani ala an tu'allimani surat dai suratul kafi mun samu kalmomi nawa bakwai wa akhartani al-isra da akhartani ta suratul isra akhartani la in akhartani ila yawmil qiyamati la in akhartani ila yawmil qiyamati mun samu nawa kenan takwas wa tattabi'an da kuma tattabi'an ala an Allah tattabi'ani afa asaita amri Allah tattabi'ani mun samu nawa kenan eh sama waɗannan sama sun tabbatar da ita sama sun tabbatar da ita kuna ji da kyau ko sama mun ce sama na fe ibn kasir <coughs> ibn kasir abu amur basir sun tabbatar da ita sun tabbatar da ita kuna shi da kyau ko to tun yanzu sun tabbatar da ita ya za a karanta wace ce za ta karanta mana ta farko wasulun wa waqafan fa yasri ila da'i fa yasri hmm, don ne za ki karanta a guda ɗaya a ciki nafe ko nafe to karanta da warshe cewa ne karanta da warshe a ai ga ke da kake da a a ga karatu ke da muke so ka rubuta nan gaba bai ba wallail idza yasr ai kin tsaya kin tsaya ai bismillahir rahmanir rahim wallail yasri hal to ga wannan wasulan kenan to tsaya akan yasri din والليل إذا يسر ما دليل الشاطبية shine wa fil wasli hammadun shakurun imamuhu in zaka tsaya ne in zaka wuce zaka tabbatar amma in zaka tsaya wa laili idza yasir eh a'a ai an faɗi ka'idar ai ai shi yasa tun da ya faɗa yace yanzu ya faɗi hukunce hukunce eh malama ashe yasa wannan zubin ya sha bamban da na ya'ul ibafa gaba daya yace yace wa tasbutu fil ne durran lawami'a yanzu nan ya faɗi ka'idar kowa abinda ake bukata kaji yana ciki tunda yanzu yace wa fil ne hamadun shakurin imamu Na fi yana cikin masu tabbatarwa wasulan kuna ce da kyau ko in dai faɗi ya atul ibafa to na fi zai tabbatar da ita wasu wasulan ya atu zawa'id bakin ya saba da atul bai shakur zai tabbatar da ita wasulan in banda ulan namli hamad zai tabbatar da ita a yaren shatubiya fa yawwa hamza da kisa'i Sa'ida abu amr al za su tabbatar wasulan ba ya faɗa ba to da ya joro mana nan sai ya ce duk waɗannan ahalu sama eh a sun tabbatar da su yanzu da ahalu sama sun tabbatar ahalu sama su ne waɗannan sun tabbatar da akwai yawon izafa din to tun da yanzu akwai ta in za su tsaya ya za su tsaya in za su wuce ya za su wuce kun da ke ko malama mai warsu karanta mana da warsu wasu nan wa wakufa wasu nan wa wakufa eh? hada aya hada aya yi wasu nan hada ta gina wallahi wallahi ma yasi hal fi hal fi ta ce hal ka haɗa ya ko yanzu tsaya a kan yasu yasu ko in ce da yi mun gane bambancin ko na to wa zai karanta mana da da kumbul amma wacce zai karanta mana yanzu da kumbul zai karanta mana mutu'ina ila da'a wa alaikum salam eh? kamar ya yawon da yawon da muke magana akan ta eh shi na fi baya karanta ta bai tabbatar da yawon din zai tsaya eh na ke wasu an saka ko eh, eh, eh amfanin mutum ya biya shi a gaban malam eh in ne gashi na ce in zai tsaya sai ya tabbatar in zai tsaya yana share ta in zai huce yana tabbatar da ita isa ya ce wa fil wasuli hamadun shakurun imamu eh a kai ina wahala ba wata wahala ciki na'am a karanta mana malama khadija karanta mana mutu ina ila da da bazzi khadi'ina ila da' wanne kenan tsayawa ko wucewa to yayi yayi kulwar da kyau ko a bazzi nace ko bai yi ba bai yi ba dan bazzi durran ne yawa mutu yana ila da'i ya gaba yake mutu yana ila da'i

ابن كثير ابن كثير وفي الوصل حماد الشرق ابن كثير وتثبت فيها عليه ترضى ابن كثير وتثبت فيها عليه ترضى أبو عمر البصري آه يزال ابن كثير وأكل زمانه القنبلة إذا كان زمانه بزي بزي <laughs> sai a karanta mana wa min ayatihi al-jawari fil bahri wa min ayatihi wa min ayatihi al-jawari fil bahri karanta mana da kumbul malama shi آه ومن ومن آياته الجواري والنكنة

munadi ya ce ko min makan karanta mana da wanne za ta karanta mana da abu amurin a tana yi da juri ta karanta mana da susi a ajina? a ah, ah, me yake da sun yau mai yunadil munadi yau mai yunadil munadi ke na ah, a sabi yau mai yunadil munadi yayi yayi yayi eh, yau mai yunadil munad sufi muka ce ko eh, yayi yayi yayi yayi a'a sai wasu nan zaki ce shikenan a'a <laughs> a'a ah, ah. ah, ni zan bari mace <laughs> eh eh a'a eh yana hafu eh eh uhu karam yawa faɗin shiwa eh wafin wasu in za a haɗa hamadu shakuru imam in za a haɗa ba za a eh, yi sai karfatar zai tsaya dan cewa iko fil wasli tun da ya ce wa fil wasli dal waqf kenan sun wanda ya ce wa fil halaini wa wasl ya ne ewa kun lura da kyau eh ba ji ba ba za sai malama aisha sai malama aisha wa kul asa an yi hadiya ne rabbi wa kul asa an yi hadiya ne rabbi li aqrab min hadha rashada sai a karanta mana da abu amr al-basri ba an yi su sai duri abu amr al-basri wa kul asa no الشيطان الرجيم وقل عسى عسى وقل عسى أن يهديني ربي أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني أن ذاك فأنا أن يهديني أن ذاك وتيجي أن يهديني ربي وقل عسى خفيا tsayawa kenan yawwa shi kenan ga shi ka karanta amma tasbikin kuma sai nemi kuma da tasbikin za a za a gane shi ne nan ne daman wurin da ake magana ya za'ida din wa qul asa an yi hadiyani malama sa'a mhm. wanne zai karanta mana fa asa bi an yu'tiyani khairan ba a sa yawon za a buɗe fa fa a sa rabbi wanne za mu karanta mun karance su duka ko mu lura da kyau bambancin wannan da wancan wannan ya ba mu hukuncin kowanne malami ya ce mana wa tafbutu ita ya za'ida tana tabbata in za ka wuce fil ne a hali biyu hali na farko in za ka tsaya hali na biyu in za ka wuce kenan a kowane hali tana tabbata durran ibn kasir kawalan wahidan so duk waɗannan ya'o'i din da muka karanta guda tara ko wuce ko sha ɗaya guda tara duk gaba ɗayansu su da an ce karanta da bazzi kawai zaki tabbatar karanta da bazzi kawai muhti'ina ila da'i kawai wasilan muhti'ina ila da'i yaqul al-kafir ki tabbatar wasalan waqifan karanta da kumbul ɗaya ne amma hisham yana da fuska biyu ko wasilan ya isbati waqifan ko ya hasbi ko ya isbati eh Ah, hamza ne li'ulan namli hamza ta kammala ah, a farko na suratun namli shi hamza ya hada duka biyu in zai tsaya yana karantawa da tabbatawa in zai huce yana yi da tabbatawa zai karanta mana da khalaf ita ulan namli atumi dunani eh, da khalaf kai ba a kin kai hukunci ta wani wuri na maimaita yawwa ƙala eh, a tumi dunani shi kenan an karanta mace tsaya akan yawon din shi kenan yi wasulan shi kenan duka hali biyu hamza ya hada su duka yau in zai tsaya a ba shi bane in zai tsaya yana tabbatar da ya'un in zai huce yana tabbatar da ya'un shi hamza a ulan namil domin ku lura da hamza ai babbar ƙa'idar hamza wa fil wasali hamadun shakurin ne in zai huce ne yake tabbatar da ya'ul amma in zai tsaya yana ina yana sharewa amma a ƙulan namli in zai tsaya yana tabbatarwa in zai huce yana tabbatarwa haka ya rohito A kan sauran wuraren a'a yana da wasu wuraren shi a hafsu ne yake da fihi muhana ko yabu bazzi kenan da ibnu kasir yanzu mun samu kalmomi nawa tara a cikin suratu a cikin guda 62 a cikin guda 62 to ku da da kyau a waɗannan kalmomi tara a waɗannan kalmomi tara ko karanta mana wa za mu kira yanzu bari mu duba cikin masu tabbatarwa wakafan wa wasulan khalaf mun karanta da khalaf ko bari a karanta mana da khallad karanta mana da khallad fa yasir il abin nan wallail idza yasir wa zai karanta mana da khallad eh wasilan amma wasilan eh aha kin tabbatar ai ba sa cikin waɗanda aka lissafa a goma sha ɗaya a goma sha ɗaya samani suke tabbatar da ya'u ita. a waɗannan yawon nan da muka karanta samani kaɗai suke da ya'u ita a ciki wallaili iza yasiri hal iza yasiri wallaili iza yasiri hal ba za ka yi madda ya'un ɗin ba kawai za ka yi mata kasara wallaili ya shiri hal a wannan kalmomin sauran ba dan ba a faɗa mana cewar suna tabbatar da yawon ɗin ba ma balle har a zo wasu wa kufan. yanzu waɗannan a waɗannan kalmomi guda tara fayasiri fayasiri ɗaya kenan ko eh, muhutu yana ila da'i biyu wa min ayati hil jawari fil bahari uku yawma yunadi al munadi min makanin hudu wa qul asa an yahdiyani biyar fa asa rabbi an yu'tiyani shida ala an tu'allimani la in akhartani ila yawm al qiyamati alla tattabi'an tara alla tattabi'ani afa asaita amri shine ba makaranta ba shine ba makaranta ba do kin gama shirya mai ko bismillah a'a wannan ai baici ne ai ai baici ne ai ai baici ne baici ne ya kawo shi surar taha surar taha karanta mana shi Allah tattabi an. Allah tattabi an afa asaita tsaya a kai e ban ji ba to waye ga wurin ya karanta mana ah. bari mu wuce to tun ba karanta da khalaf kowanne ai duka biyu waqfan nace eh karatun zaki kalla ne eh dama waqfan nace to shikenan to yi wasilan yanzu kun lura da kyau da abin da na faɗa waɗannan kalmomi guda tara matakin farko ku gane wa yake tabbatar da su mataki na biyu sai ka je ka duba hukuncinsa kuna ji da kyau ko to bari mu tsaya na insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk